safiyar asabar sha hudu ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 27 ga watan march shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na biyu daga cikin darussa daga littafin tashabbuhul khisis bi ahli al-khamis fi raddi at-tashabbuh bil mushrikin wallafar al-imam al-hafiz Shamsuddin al-Zahabi rahmatullahi alayhi al-imam al-Zahabi wanda ya rasu shekara ta 748 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wannan littafi ne dan yin bayani akan wato hani game da koyi da kafirai musamman kiristoci da yahudawa da sauran nau'in kafirai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi alkhairi wannan littafi muna karanta shi ne daga wannan makaranta ta mutaddarul hadith salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mai wanda mun dauki wannan karatu kaman muraja'a ne a takeice game da abinda muka karanta a baya daga littafin Iqtida'us Siratul Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahil zamu tashi a inda mala yake cewa a faminha قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان لأحدكم ثوبان فليسل فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب فليتذر به ولا يشتمل اشتمال اليهود رواه أبو داود وعند الإمام الذهبي يكاكاو مغنغنو غمدا شيوا متم مسلمي وعند أكل يكيين صلى أكلا سو goma sha bakwai yake karanta fatiha a sallolin shi na farilla kawai a kullum wanda cikin kowace sallah idan yana karanta fatiha cikin kowace raka'a yana neman Allah subhanahu ta'ala ya tsare shi daga tafarkin waɗanda Allah ya fushi da su da kuma tafarkin batattu kuma sai ya zama a aikace yana biye ma wannan tafarki wanda malaman tafsiri sun hada kan cewa batattun nan su ne wato kiristoci waɗanda Allah ya fushi da su kuma su ne yahudu to dan me zai sa kullum kana addu'a kana neman tsari daga tafarkin su a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma ka zo a aikace kana gwada abin da suke to shine sai malam ya ce akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama da dama waɗanda suka zo don yin bayani akan saɓa wa yahudu da nasara akan abubuwan da suka keɓanta da su na ainihin wato ɗabi'unsu da halayensu da addininsu da tafarkinsu da al'adunsu da makamantansu to daga ciki shine ya fara kawo mana cewa famin ha daga cikin ire-iren waɗannan hadisai akwai qaulun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idza kana li ahadikum thawbani idan ɗayan ku yana tufa guda biyu falyusalli ma, to ya dinga sallah a cikin wannan tufa fa in lam yakul lahu illa thawbun idan bai da tufa sai kwaya daya falyattazir bihi to ya ainihin yi kwardalle da shi wala yashtamil ishtimalal yahudi kar ya lulluba da shi irin lullubar yahudawa wannan yana ishara ne zuwa ga irin al'ada ta musulmai a wancan zamanin shine sukan yi amfani da tufa guda biyu kama abin da muke ce zai riga da wando to amma galibi su ba ɗinkawa suke yi ba mutum zai ɗaura ɗaya a kwankwason shi sannan kuma ya yafa ɗaya a kafaɗarsa kwatan kwatan yadda ka ga masu aikin hajji suna yi to irin wannan tufar shi ne saubani nike, kamar da za a ce yana da set guda riga da wando to wani kuma ba yi da wadatan wannan guda biyu don haka sai dai ko ya lulluɓa na sama ya zama ƙasan shi tsirara tsirara ko kuma ya ɗaura daga kirjinsa ko daga saman cibiyarsa abin da ya sauwaka da shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake da guda ɗaya ma'ana ba shi da cikakkiyar sutura da in ya lulluɓa ya yafa wani a kafaɗarsa zai ɗaura ɗayan a kwankwasonsa ya samu cikakkiyar rufe al'aura idan bai da haka to kada yi irin na yahudawa yayin irin na yahudawa sai su rufe sama su lulluɓa daga kansu su rufe kunnuwansu da rabin fuskarsu kamar wanda yake jin sanyi ko mutumin da ke nema ya ɓoye kamanninsa amma kuma ƙasansu tsirara kaga ƙasan ya fi tsanani wajen tsaraici daga cibiya zuwa gwiwa amma sai su bashi haka nan ba su damu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmai yin wannan kuma ya faɗi illa cewa kada a yi irin na yahudawa dan dama yana so ya kawo mana hadisai ne da suka yi nuni zuwa ga umarni da aka ba musulmai akan su guje wa tafarkin yahudawa da kiristoci wannan hadisi ne tabbatacce al al'imamu abu dawud ya fitar da shi da al ahmad dukkaninsu daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma irin fadin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama da yake cewa khaliqul yahuda wa sallu fi ni'alikum فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود كسابا ما يهودا وصلوا في نعالكم كدنغ صلى دتا كلمه فإنهم domin su yahudawa la yusalluna fi ni'alihim ba sa salla da takalmansu wala khifafihim ba sa salla da kuffinsu ya daga cikin al'adar yahudawa da kiristoci shine wuraren ibadarsu a wato cocinsu ko addirinsu suna kallon shi a matsayin wani waje muƙaddar wanda ba a shiga da takalmi to mu kuma musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ba haka bane ana iya shiga wurin sallah ai sallah takalmi sallah takalmi ya daga cikin Abin da ya tabbata ja'izi kuma ka ce suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da takalmi ya yi umarni da yi sallar da takalmi kuma ya yi hani daga ƙin yin sallar takalmi faufau ya zama mutane ba sa sallar takalmin su baki ɗaya, to wannan yana nuna zuwa ga sun bi koyi sun bi tafarki na koyi da Yahudawa wajen ƙyamar sallar takalmi kamar da ibnu qayyim yake faɗa a cikin tariqul hijratayn yake cewa kyamar sallah da takalmi kaga mutum yana kyamatar yana ganin yin sallah da takalmi bai dace ba wannan yake daga cikin waswasan shaytan daga cikin shaytan ne zai riya maka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyamata ba kai ka kyamata akwai malam muhammad makhluf malam muhammad abdussalam khidir amin mai littafin a as-sunan wal mubtadi'at almuta'allika bil azkari was salawat wannan malami malami ne mutumin kasar ya yayi wata magana mai muhimmanci game da al'amarin sallah da takalmi al'amarin sallah da takalmi wata kabiya ce take eh, ta shahara akwai rigingimu tsakankanin mutane a kanta ba tsakankanin malamai ba domin dukkanin malaman mazhabobi sun yadda da wannan mas'ala saboda yawan hadisai da kuma yaduwar irin wannan tafarki a cikin musulmai to amma daga baya-bayan nan shine aka samu mutane musulmai malamai har ma kuma ahlus sunna suke musu game da sallah takalmi ko har a ce ya zama wani abu na imtiyazi ya zama wani abu wanda yake ana yi bambance wani dan sallah takalmi ne wani dan rashin sallah takalmi ne kuma masallaci kaza na masu sallah takalmi ne masallaci kaza na masu fitar da mutane ne sallah takalmi wannan rigingimin kusan shekaru 30 ko 25 baya sun ta faruwa to wannan malami a Muhammad Abdulsalam Khidir abin da yake cewa da yake magana bayan da ya gama kawo hadisai da nassoshi da suka tabbatar da sunnancin sallah takalmi sai yake cewa wa masajidu zamanina mafrusha bi rakhisin wa ghalil furshat masallatan zamunnan mu an musu shimfidi da ababan shimfiɗawa da dumomi da tayar da wane ne da mabul Ya ce da masu arha da masu tsada kowane masallaci ga wadan arzikinsu ko wadatarsu ko irin tsarin garin da ake sallar da makamantansu ya ce fayan bagi Allah na tilifa haɓin ni'ar da aka ya dace kada mu shiga da takalmi masallaci mai irin wannan kwalliyar mu je mu ɓata masallacinmu da datti bai kamata ba ya ce fa ina fa in yace yace amma idan muka samu kanmu a wurin da babu irin wannan shimfiɗa kamar za ka yi sallah a wajen masallaci ko za ka sallah a masallaci da yake irin na zamanin da watakila ana iya samun su yanzu a ƙauyuka masallaci wanda suke da ƙasa watakila ko tabarmai ne na kaba ko tabarmai na roba ko duk wani abu wanda yake ba zai lalace ba in ka shiga da takalmi ya ce to a nan babu laifi sai mu shiga mu ci gaba da yin sallah da takalmanmu har yake cewa fa in ana mani ummin zalika bi gari zalika min as-salati bin ni'ali idan ko wani yace za mu sala takalmi a inda babu wata illa da ta babu wani shimfidi mai tsada da za mu iya batawa babu wani datti a jikin takalmanmu yace idan wani yace zai hana mu mu raya wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sakaknahu sakaknahu bin ni'al sai mu cire takalman mu bubbuga mishi a kiyar tukunna sannan mu ci gaba da sallar haka malam Muhammad ah, Abdulsalam Khidir ya faɗa cikin kafin as-sunan wal mubtadi'at al-muta'alliqa bil adkari was salawat ash shi wato sunna ce tabbatacciya kuma ɗaya ne daga cikin hanyoyin saba wa yahudawa yin da takalmi wannan babu wanda ya sai inkarin wannan ilmanci to amma zamani ya juye ya sake juyewa an shiga cikin wani hali wanda wajibi ne ko mutane su yi itibari shine idan ka je wani masallaci ka tarar ba sa son a yi musalla takalmi to ba daidai ba ne ka ce sai ka shiga takalmi a cikin ba da kai kaga yanzu ka tsirar da wata fitina sabuwa sai ka ƙuri ka haƙura da sallah a masallacin gabaki ɗaya ka tafiyarka in kana ganin ba za ka ɗebi sai da takalminka ko kuma ka haƙura ka cire ka ƙyale suka yi sallah tunda da yin sallah ko babu takalmin ya yi wancan abin da suka kuma shi ya shafa wannan abin da mutane suka dinga yi a shekarun baya na fitina ana jan su suna ja su kama kofa su kama rigar wani har a ga wuyar rigar mutum a ta rigima wannan ba daidai ne, ba ya cikin addinin musulunci ba a tsaye da sunna da haka galibin mu mun tayi irin wannan rigingimin da wannan ah, rashin fikihun waƙi ne ya kamata mu aikata wanda a sanadiyar haka muka jawo ita kanta sunnar bakin jini aka gaza fahimtar ina karatu ne ina fata mun gane wannan to za ta ma mu fahimci wannan har yanzu sunna ne har yanzu sunna ne yin salat takalmi kuma har gobe amma yin wannan sunnan zai nufin ka je ka tada rigima a masallaci ka ce dole sai an yi ko ana so ko ba a so domin kuma hana faruwar rigima a cikin musulmai ɗaya ne daga cikin mabadi na tabbatu a musulmai a bisa halin da suke ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wannan ka'ida game da saba wa yahudawa kuma yayi sallar shi da takalmi kamar yadda Abu Dawud ya rawaito sabai suka ga yana sallah takalmi yana cikin yi sai suka ga ya cire su ma sai suka cire da ya gama yace ya kuka cire suka ce mun ga ka cire yace to ai ni mala'ika ne yazo ya ce muna akwai datti a jikin takalmi na shi sa na cire daga yanzu idan ɗayanku ya zo masallaci ya duba ƙasan takalmin shi idan akwai datti ya goge dattin idan babu ko kuma bayan ya goge ya shiga ya sallarsa da takalmin shi a masallaci babu iskali akan wannan insha Allah malam yace wa aidan to a daidai nan wajen a wata nuska kamar nuskar da mashhur Hassan Ali Salman yayi ta hakiki wanda mun ishara akan ta a darasi da ya gabata sai wani karin magana ya zo a daidai nan wajen wanda babu shi Allah sai al zahabi ya cirato magana daga malik dan dinar wanda malik ibn dinar rahimahullahu dama ya shahara da cewa yana da ilimi na littafin ahlul kitabi malik ibn dinar yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi ga annabawan banu Isra'ila cewa, Auhallahu ila an biya bani Isra'ila, Allah ta dukulu madafila a adai. Allah ya musu wahayi cewa, kar ku shiga wuraren zaman abokan gabana wala talbisu malabisa a'da'i kar ku sanya sira irin na abokan gabana wala tarkabu marakiba a a'da'i kar ku hau abun hawa irin na abokan gabana wala tat'imu a a'da'i kar ku ci abinci irin na abokan gabana annabi sai Allah ya ce ma annabawan fayakunu a'da'i kama hum a a'da'i ku bar abokan gabana su ci gaba da zama kamar yadda aka san su abokan gaba kar ku je kuna yin irin abin da suke a ganku kuna musu ya Allah ai muku kallon abokan gaba Allah wannan magana ce da aka ciro daga littattafai na al qurani amma wannan take tana da shawahi a cikin abubuwan da muke tattaunawa game da hani game da koyi da kafirai shine ba a so ka zama kana yin irin shigar su su ko kana cin irin abinci irin cin abincin su kamar ci da hagu da irin ci haka kamata a kulul an'am ko ya zama kana cin abin da ya haramta irin abin da suke ci kamar giya kamar alhanzir da makamantansu sannan irin hawa abin hawan da suke a wancan zamun nan an san abin hawan da kafirai suke hawa suna hawan fiyala ne suna hawan giwaye to musulmai ba daidai bane su dinga irin shiga irin tasu haka nan karkaji kana yin irin magana irin tasu magana ta kafirci magana ta fasikanci magana ta sakin baki da raina Allah Allah shi kyauta wa aidan malan al-imam az-zahabi yace ala tara anna al-imamata az-zarqa was-safra kana libsuhuma halala, halalan qabla al-yawm yace kai baka ganin rawani az-zarqa wanda yake bulu ruwan bula was-safra da kalar rawani yalo kana libsuhuma lana halala, da can ya halasta musulmi ya sa ya sa rawani bulu ko ya sa rawani mai ruwan kwai kafin yau kafin sanda za a zahabi yake magana wa fi ama sab'a mi'atin amma daga shekara ta ɗari bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma alzamahum as-sultanu al-malik an-nasir bi lifsihima harumat alayha a wannan shekara ta ɗari bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu wani sarki daga cikin sarakuna mai suna ah, Muhammad ibn Qalawun akwai wani waɗannan daga cikin sarakuna ne na mamalik sarakuna wanda suke asalin su bayi mun sha yin tarihin su tun daga kan abin da ya faru da sarki wato Nuruddin Zanki wanda ya rashin lafiya ya rasu aka sanya ɗan shi ɗan nashi ya kasa yin wani abin arziki aka cire shi aka sanya matar wannan sarki ta ce shajaratu tuddur ita kuma ta auri wani daga cikin bayin tabararru shine Aibak Albandak Dari daga aibar eh, ta ba shi sarauta ya kwace sarauta ya yi mata kaka gida a kan sarauta ta ji haushi ta kashe shi to ana nan ya ha al'amari ya kubuce mata waɗannan kwamandoji na tsohon wato abin nan mijinta wanda ta kashe sai suka kwace mulkin su ne su kwace mulkin nan to kuma a lokacin da sun kwace mulkin sai zama duniyar musulunci tana kamfa na sarakuna masu da kakkiyar zuciya wanda za su iya tare wa musulmai da musulunci al'amarin zahab na tata na su holako da su dinkirka da makamantansu to su ne wanda suka yi wannan shahararren yaƙi na ayin jalo mai tarihin shahararren a baya to daga cikin wannan sarakunan ne aka samu wani kwamanda mai suna kalawun wannan kwamanda da ya zama sarki sai ya babake komai ƴaƴan shi da jikokinsu wajen mutum talatin ne suke sarauta a wannan a wannan jeren giya to wannan sarki daga cikin ƴaƴan shi akwai Muhammad ibn Qalawun a zamanin sa wanda ya rasu ne shi wannan Muhammad ibn Qalawun shekara ta 741 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama akwai tarjumar sa al-kitabun an-nujum an-nujum fi akhbari misra wal qahira na al-imam as-suyuti rahmatullahi alaihi haka al-imamu ibnu a cikin littafin ad kamina fi a'yan al-mi'ati as-samina a cikin juz'in ta na hudu to idan ka koma littafin ibnu kathirin al-bidayah wal nihaya anan ne yake ba labarin abin da ya faru din a shekara ta 700 gashi mai taliki ya gutsuro mana wannan labarin yake cewa wa fi yawmi al-ithnaini quri'at Zimma adh ala ahli a ranar litinin a wannan shekara a farkon wannan shekara ta 700 aka karanta wa al'umma aka zo a karanta wasu ƙa'idoji wasu kandishan da aka sanya ma kafirai kiristoci wanda suka yadda za su rayu ƙarƙashin gwamnatin musulunci wa ulzimu biha aka tirsasa musu bin wannan sharɗan wattafaqatil kalima ala azlihim an jihad aka haɗu akan cewa za a cire su daga za a za a sa su ainihin yi ƙaura daga anguwanni da garuruwan musulmai su kuma an ware musu anguwa ta daban wa ukhidhu bis aka sanya musu kaskanci wa nudiya bi zalika fil balad aka yi shelan wannan labari a dukkanin gari wa ulzima nasara bil ama'imi az-zuraqi aka ce to daga yau mutum idan kirista ne dole ne ya saka rawani yalo wanda za a ga abin bulu wal yahud su kuma yahudawa bis sufar su dinga sanya rawani wanda yake ainihin wato yalo samira masu addinin samirawa kuma bil sanya rawani ja fa hasala bidhalika khairun kathirun ibnu ce a nan aka samu alheri mai yawa wata tamayyazu anil muslimina suka zama sun bambanta da musulmai wannan daga cikin wato dama qawaid na shurutu alil zimma da abin da ake cewa ashrutul umariyya sharqan da Umar ɗan Khattab radiyallahu ya sanya wa ahlul zimma wanda su ne za ka ga al'imamu ibn qayyim ya sharhin sharhi dalla dalla a littafin shi mai suna ahkamu ahalin zimma wanda suke kafirai suka yadda za su rayu karkashin gwamnatin musulunci to ba a barin su kawai su yi walwala yadda suka ga dama za a sa musu ka'idoji da dokoki daga cikin ka'idojin da dokokin kamar yadda ka ga hatta a shekul albani ya ambaci waɗannan maganganu a cikin littafin shi wato abin nan ahkamul jana'ibi wa bid'ah da littafin tahbirus sajid min ittikhadil quburi masajid cewa wajibi ne a keɓance musu anguwa ta daban ba anguwan musulmai ba sannan kuma in za su shigo anguwan musulmai wajibi ne musamman matansu su yi shiga wadda za ta hana bayyana tsiraici sannan wajibi ya zama suna da sutura ko ke tamyizinsu daga musulmai shine irin wannan ko a sa musu rawani ko hula ko a ba su wani samfur na ɗinki da za su dinga yi wani style kamar da kaga ana mai makaranta uniform wanda da an nan za a gane waɗannan suwa ne yana daga cikin ka'idar da ake sanya musu a san da musulunci yake da ƙarfi yake da gwamnati lil asafi shadid yanzu babu waɗannan gabaki daya yana daga cikin asbab da za mu zo mu ji a ƙarshe me ya jawo musulmai suke ta wannan gogoriyar koyi da kiristoci baya ga asalin ƙaddara. da kuma alamun min alamin nubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da gaske akwai cakuɗe da muke yi da su ba tare da ka'idoji ba a anguwanni a makarantu a kasuwanni da wuraren sana'o'i da ma'aikatu muna cakuɗewa da arna a asibiti a university a ofisoshi a makarantun gwamnati a private makarantu a kasuwanni a anguwanni a ko'ina a gidajen haya da motocin haya da filayen jiragen sama da filayen jiragen ƙasa duk inda ka je za ka ga arna za ka ga musulmi ana cakudewa ba a jin wani bambanci a shiga wurin cin abinci daya a ci abinci a zo na wuri guda a yi taro a yi addu'a a ce kowa ya addu'a irin wanda ya yi da ita ya imani da ita kowa ce a yi ta musulmai a yi ta arna duk irin waɗannan abubuwan da ake gani yau da gobe yau da gobe to su ne suka tattaru ba suka zama haka da kuma bayan ga wannan ya daga cikin asbab daga cikin asbab kuma akwai wato al'aulama shine samuwar duniya wacce take ta kuma kamar alƙarya guda ta hanyar yaduwar hanyoyin sadarwa waɗanda suke a isar da labarai da sakonni cikin lokaci kankani talabijin intanet satellite wane ne ga sunan sannan kuma da kuma kasancewar kafirai a wannan zamanin suna cikin wato yanayinsu na wani wato almadaniyar za'ifa in sa hatta wani sex civilization wani wayewa kai ta ƙarya da tura suke takama da ita yanzu to sai zama a ɗabi'ance duk mutumin da ya samu ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja da ƙarfin siyasa to zai iya farlanta wa sauran al'umma ra'ayoyinsa da addininsa da tunaninsa da harshensa da duk abin da yake so a yi to shine yanzu abin da yake faruwa yake faruwa don al'ummar musulmai sun yarda da wannan kaskancin in akwai wasu maganganu da al a Sheikh eh, Ibn al-Uthaymeen yayi a cikin fatawansa da ake ce masa ake ce musu fatawa liqa badil maktuh wanda aka yi aka dinga yi da shi tsawon rayuwa kusan shekara 40 yana yin fatawa duk ranar Laraba a gidan shi akan zo a zauna a fatawa kawai a wannan gari inda inda ya rayu to daga cikin fatoyin an dawwara su in ka karanta fatoyi da ya akan al'amarin wato da ke faruwa a ƙasar saudi arabia ta fuskar shagaltuwa ko kuma ƙoƙarin da ƙarfin tsiya balarabe yana so ya koyi turanci za mu zo mu ji magana a gaba game da yare da irin yadda ya yake cewa yana da gaske abin ta takaici da aka samu wai sai mutum ya zo a birnin makka ko madina ko kasim ko ina ne sai ya sa ma shagon shi lafita abin nan signboard da english yace kuma zaba'in ɗinsa wato customers ɗinsa ta yi ko kashi biyar ba za su iya karanta wannan lafitar ba sai zama ɗan garin wanda ake fatan ya sai kayan bai ma san da ake sarawa masu saboda ba rubuta abin da zai gane amma ba ƙorin daga amerika da yazo sai ya gane sai usami yake cewa da muna da izzatun nafsi abin da ya kamata sai mu daina siyan kayan wannan mutanen mu larabawa 'yan saudiya mu ce ba da mu kake ba ba mu ne target abin nan ɗanka ba customers ɗanka ba tunda baka sa baka rubuta abin da za mu gane ba yace kuma wannan da cewa 'yan ƙasar saudiya da suka turanci kuma har yanzu da muke magana ba su kai kashi biyar na mutanen saudiya da suka yi turanci ba Wannan ma suka yi ka ji kama kama ne kawai suke kama kama ne suke kamar irin yara 'yan firamare yadda suke su kama su ya kubce su kama ya kubce kafin ka ji mutum da turanci ingilishi zariyar a saudiya to sai dai ya rayu a wata ƙasa wataƙila ingila ko amerika kuma su. amma in ba haka babu abin da suka iya amma duk da haka saboda wannan a shi'uru bin naqas sun wayi gari suna ta ƙoƙarin koyan ingilishi abin takaici da mamaki a wasu ƙasashen wanda ma ba saudi arabia ba za ga hatta sunayen 'ya'ya larabawa da sauran musulmai sun kuma suna sa ƴaƴansu sunaye irin na turawa zaka ji mutum ya fi ɗan musulmi ya sa mata suna margarita suzan ya sa mata suna eh, janita wane ne haka irin sunaye irin na kafirai saboda kawai wasu kafirai da suke burge shi wannan musulmai sun kai ga wannan taɗewa ta fuskar kwaikwayo da sallama al'amarinsu ga yahudawa allah ubangiji ya tsare shi ne malam ya ci gaba da kawo wannan bayani wanda ke nuni zuwa ga abin da ya faru a wancan shekara ta ɗari da ɗari bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to baka ganin wannan irin nau'i na wato rawani yalo ko bulu ko ja da ya halatta ka saka shi ya halatta kai rawani ka sa duk kalar da ka rama batu akan yalo akwai matsala game da shi amma daga ran da aka ce to yau ya zama sutura da take ɓanci yahudu ko nasara to daga wani lokacin musulmai suka daina saka shi to anan ma sai ka dauki wani taliki ka daura bakan bakin kaya ya halatta musulmi ya sa bakin kaya ya halatta amma tun zama shi'ar na wasu batattu su ne rafida to babu shakka abun gudu ne musulmi ya dinga saka bakin kaya za ka guji bakin kaya saboda akalla zai hana a maka mummunan fahimta musamman a wasu lokuta da masu irin wannan addinin suke lazimta wa kansu saka bakaƙen kaya musamman tun daga Allah tun daga shigan watan al-muharram har zuwa ƙarshen watan safar domin sai ƙarshen watan safar shine suke ce ma wato an yi shi an kwana arba'in da waƙe ta karbala wadda ta faru a ranar ashura kaga goma ga wata kenan ku to in ka kirga daga goma ga wata na shawwal abin na al-muharram zuwa ƙarshen watan safar zai baka kwana nawa kwana hamsin ko to sai wannan kwana sai an yi wannan kwana hamsin ɗin ko kuma makamancin shi sannan suke daina sa wannan kaya Tattar cikin bakin kaya mazan su da matan su manyan su da yaran su to a wannan lokacin yana daga cikin masalih da za ka kiyaye shi ne ka kiyaye sanya bakakin kaya irin waɗannan wanda za su cuɗa ka da irin waɗancan kamar yadda wannan ya ambata nan malam ya ce afa tatsibu nafsuka ayyuhan muslim al-yawma an talbasa imamatan safra'a auzar ka'a yanzu a yanzu da muke magana ya kai musulmi a wancan zaman na tsibinu na su zabi. za ka ji daɗin a ce ka wayi gari kana sanye da wato rawani yalo ko bulu inna ma an tafi sakaratin wa gafla lallai kana cikin maye da rashin sanin ciwon kai sakaratin gaflatin kamar da Allah ya ce inna wajen na aba'ana ala umma kawai ka dai tashi ka ga iyayenka akan wani tsari akan wata al'ada ka ci gaba da bi ba tare da ka bincika ba wa kokar kalan nabi sallallahu alaihi wasallama alhalin manzon Allah ce, khaliful mushrikina ku saɓa wa mushrikai cikin hadisin annabi ce, waftirul liha ku bar gemu ya cika wa akush ko wa ku dinga datse gashin baki haka yi a cewa Bukhari da Muslim da Limamul al-Baihaqi daga sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda don haka yana da cikin saba wa yahudawa har ila yau shine barin gemu barin gemu cikakke sannan da kuma datse gashin baki da gyara shi da kuma ainihin wato wasu abubuwa wanda zamu zo mu ji su suma suna daga cikin haka wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama haka nan kuma annabi yace farqu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi akulatu as-sahar bambancin da ke tsakanin azumin mu mu musulmi da azumin ahlul kitabi shine cin abincin sahur su ba sa cin abincin sahur wannan ma hadisi ne daga sahabi Abdullahi dan abu dan As al imamu Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ahmad ibn Hanbal sarwaito shi Allah ubangiji ya gafarta musu gaban gida min as عن ka mujahidin wa كمجاهد fi qawli قول ta'ala, haka nan kuma yazo daga mazaje cikin magabata game da tafsirin faɗin Allah wallazina la yashhaduna zuwa Allah ya yabi muminai daga cikin sufofinsu ya ce su ne waɗanda ba sa shaida magana ta zir mujahid da shi da waninsa cikin ainihin magabata kamar da ibn kimiyya ya kawo maganganu daga malamai daban-daban a cikin iktida'u siratul mustaqim ya hafeto daga littafin aljami na al-imam Abubakar bin Khallal da waninsu cewa azzur daga cikin fassarar da aka yi ma azzur nan akwai a ayadul mushrikina abinda aka ce muminai ba sa zuwa su shaida daga ciki akwai idoji na mushrikai haka al imam suyuti ma ya kawo a cikin addurul mansur daga sahabi ibn abbas ya danga tashi kuma ba ga khatibul bagdadi haka nan al imam ibn kimiya a cikin ittida'u ya ambaci wannan magana daga Muhammad ibn Sirin cikin tabi'ai da Arabi ibn Anas da Abdahab cikin malaman tafsiri Allah ubangiji ya gafarta musu gaba kidansu su almuhimmu shine ayar daga cikin ma'anarta shine a daga cikin siffofin mu'minai akwai rashin halartar wurare da bukukuwa na kafirai kirsimeti da makamantansa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama inna kulli qaumin 'ida wa inna 'idana hadha al-yawm annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin riwayar bukhari da muslim daga aisha radiyallahu anha yace lallai kowace al'umma suna da idinsu suna da bikinsu wa inna idana hadal yau annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu kuma musulmi idin mu shine wannan rana ranar sallah karama ɗaya ga watan shawwal da sallah babba goma ga watan zulhijja waɗannan su ne ranakun idi sanannu kaɗai a addinin musulunci fa hadha alqawlu minhu sallallahu alaihi wasallama yujibu ikhtisasa kulli qaumin da iri malam yace wannan zancen daga annabi sallallahu alaihi yana hukunta cewa wajibi ne kowace al'umma a san su a san irin idin su su bambanta da irin idin su kama qala Allah ta'ala kamar da Allah yake fara cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa haja. kowace al'umma mun sanya mata shir'atan addinin da za ta bi wa min hajan da tafarkin da ya kamata wajen yin wannan addinin to ba daidai bane mu musulmi mu bar namu tafarkin da namu addinin mu kama tafarkin nasara ko yahudu fa idza kana lin nasara idun walil yahudi idun mukhtasina bidhalika fala yashrakuhum fihi muslimun in ya zama kirista suna da idin su sananne yahudu suna da idin su sananne sauran kafirai suna da idojin sanannu to bai dace ba bai halatta ba musulmi ya tarayya da su akan wannan ido. kama la yusharikuhum fi shir'atihim wala fi qiblatihim kamar yadda musulmi bai tarayya da su a cikin addinin su bai tarayya da su a wajen kallon alƙiblar su ta baitul maqdis to karka sake kai tarayya da su a wajen ainihin wato a bukukuwan su wa min al-ma'lumi anna fi shuruti umar radiyallahu anhu daga cikin ababen da suke sanannu a cikin sharɗan da Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yadda ya ambata a cikin littafin da ya aika na sharuɗa ga mutanen Falastino a wancan lokaci shine wanda muka ishara cewa al Ibn Qayyim al ya tattauna akan waɗannan sharuɗa yi sharhin su dalla-dalla a littafin shi mai matukar fa'ida shine ahkamu alin zimma wanda muna da shi a makarantar mu dinnan littafi ne sananne akwai shi a ko'ina to a cikin wannan littafi uh, uh, ibn al-qayyim ya kawo maganganu game da haka malam yace daga cikin wato wato abinda aka ambata a wannan sharuda na Umar radiyallahu anhu anna ahli zimmati la yuzhiruna a'yadahum cewa ahli zimma kristoci na amana kafiran amana da ke rayuwa a cikin musulmai ba za a halatta musu su dinga bayyana bukukuwansu ba to ina kuma ga har muna tarayya da su mana idan ana rayuwa ƙasar musulmi za a basu fi bikin amma zai zama low profile biki za su je su ga coci kawai su yi shi salin alin su fita ba za su zo gari suna bukukuwa suna guje-guje da ababen hawa ko suna kafa tarurruka ko wato ba za a ga alama ta da irin yadda ake gani ranar sallah ba bai kamata a garin musulmai ranar kirsimeti ta zama wata rana mu mayyaza da kowa zai san ana wani abu a sai da maka wani biki ne kawai da ake a wani lungu kama a ce a gidan wani an yi haihuwa yau bakwai kaga wanda ya shafa kawai ya sani ba duk mutanen garin nan ne za su san cewa ana suna yau a gidan wani ba ko ana bikin aure a gida kaza ba kaga ya bambanta da ana bikin sallah duk garin Zaria ko Kano ko Sokoto ko Kaduna ko Ilori duk musulmai sun san ana wannan bikin duk duniya an san ana yi to bai kamata kuma waɗannan garuwa na musulmai a ran da ake kirsimeti kuma ya zama haka mashahuri ba bai kamata ba ba za a bar su ba za su yi kayan su amma ba za a ba su dama su shaharantar da shi ba to ina kuma ga a ce har su gayyaci musulmai har musulmai su je su musharaka da su har a dinga nuno su a TV da gidajen jaridu da intanet cewa ga wasu musulmai sun je coci su da arna ranar kirismeti sun ci abinci an yi addu'o'i ana ta wa juna mujamala da sauransu wannan babu shakka tafarki ne na bata wattafaqal muslimuna ala zalika musulmai sun hada akan wannan cewa ba za a bari su bayyana bukukuwansu ba fa kaifa suguli musulmin muslimin izharu sha'airihim al to yaya kuma zai yiwu ga musulmi shi kuma ya dinga bayyana sha'air na addinin Kirista wanda suke ababen inuwa ne min khidabil auladi kama ayi ma ma yara kunshi a musu kwalliya da sauransu wa bibagil bibi da kuma wannan abin da ake yi na rina kwayaye wanda muka yi magana a baya a lokacin Esther idu safi da suke ce mashi wa shira'il auraki al-musawwara da kuma siyan wato kati takaddu waɗanda suke an musu launi an ƙawata su irin greeting card da ake siyowa wanda suke dan kiristanci mary xmas mary kaza mary kaza a dinga siyansa ana ana rabawa tun wancan zamanin suna da irin waɗannan takardu da ake cewa an musu kwalliya wanda ake yin kyauta da su alama ana yin biki na murnar wannan rana wal bakuri allabi dukka alaihi bi da kuma wani tarare na musamman tararen wuta wanda an riga an dandaka shi sai a siyo shi a zuba shi a cikin atsasat tsasa asali ne bowl kamar kwano haka ko frying pan frying pan ko irin abu da ka sani dan mazibi ba san sunan shi da Hausa ba ta ka wanda ake zuba turare dan dan a kona shi bona ko ake ce mai to shi ne ake ce ma tsasa shi ne dama taka ma da Hausa dan daga wannan kalmar tasa ba gwanja go, to irin wannan tasan a je a siyo ta a zuba wani turare na musamman wanda sanya wannan turaren a lunguna da anguwanni yana alamta cewa yau ana bikin kirsimeti ne ko esta malam yace tamfira lil mala'ika in kai haka ka kori mala'iku daga gidanka kenan wa talaban li huduri li huduri kana gayyata shedanu su zo kenan wa taqriran li izhari sha'ar shi'aril mala'i kuma kana tabbatar da bayyana addini na la'anannu almuta'addina wanda suke da ainihin ta'addanci suke wuce iyaka wa nawaqitihim fil aswaqi da kuma bayyana wato buga ganga ko kada kararrawa a kasuwanni da anguwanni kamar buga knockout yana. wa tarkin rijali wasbiyani yataqamaruna bil biyar da kuma barin mata da yara yin tata ta fashe na kwai wanda shi ma mun yi magana akan shi a baya yanzu an ƙara za su ana yin tata kuɗi da tata ta irin ta kwamfuta na game da wasa da motoci ko babura ko dawakai ko tsere na kafa ko a shirya wasan kwallon kafa da tim ɗin musulmai da na arna ko da makarantar musulmai da ta arna ko da matasa da dattawa ko 'yan shekara da suka yi makaranta a shekara kaza da sauransu da tarurruka ire-iren waɗannan da ake waɗanda duk suna ƙara nuna yadda mutane suka zarme wajen bibiya da bin tafarkin kafirai malam yace fala haula wala quwwata illa billahi al-alil azim irin da bashi yake cewa yayi salati da sanar da ubangiji kawai ma'ana abin yayi tsanani yake babu ƙarfi babu dabara sai ga Allah mahalicci mai girma da daukaka Allah ya tsare wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam yace to fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aw shaka an ya'ummahum Allah bi iqabin min indi wannan hadisi ne tabbatacce al Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi haka al-Humaydi a cikin musnadinsa haka abin al nasai a cikin littafin Sunan al haka kuma waɗanda malai ambata nan a tirmidhi da Ibn maja da Abubakar al-Marwazi a cikin musnadinsa duk sun fitar da wannan hadisi haka Ibn hibbana kuma hadisi ne tabbatacce abin da annabi yake cewa lallai su mutane ma'ana waɗanda suke shugabanni da malamai da masu faɗa a ji da duk wanda ya isa ya inkarin munkari idan suka bari wannan abin kin shirka ne fasikanci ne maguzanci ne duk wata barna tana yaduwa suna kallanta falam yughayyu suka ki gyara ta aushaka an ya ummahumullahu bi iqabi min indi Allah zai game su da ukuba su da wanda suke aikatawa da wanda ba su aikatawa mutane su ga ana barna su ce mu ba ruwan alaikum anfusakum shine kamar da Annabi ya kwatance a hadisin Abu Dawuda kwatankwacin wanda yake ganin ana barna baya hanawa da wanda yake yin barna kwatankwacin mutane ne a cikin jirgin ruwa wasu a sama wasu a ƙasa na ƙasan nan suna so su samu ruwa sai na saman su ki ba su dama su hauro sama su zo su ɗebi ruwa sai su ce to bari mu kula ta ƙasa ruwa kawai ya shigo in na saman nan suna ganin tunda su a sama suke ba komai a kula din ma to idan aka kula ruwa ya fara shigowa ana nan ana nan zai cinye na kasan har ya cinye na sama to wannan shine kwatan kwatan yadda barna take yaduwa idan kana ganin ta tana yaduwa ya kamata ka hana tun daga cikin gidanka ko islamiyyarka ko karamar hukumarka ko ƙarshen ikonka a matsayinka na shugaba ko jami'in ɗan 'yan sanda ko malamin makaranta ko limami ko shugaba na daga gari ka ƙi hanawa za ta cinye kowa ta cinye ka sannan kuma za a kama ka da zunubin waɗannan mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya ma kisra cewa ka musulunta idan baka musulunta ba fa inna ma alayka ismul arifiyin laifukan waɗannan talakawa kamar manoma da yana kanka na fata mun gane wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana take tana da matukar ban tsoro annabi yake cewa in mutane suna ganin laifi ana yi ba su hana ba to Allah zai game su da hukuma wannan laifin yanzu yana so ya ba mu mubarrir ne me yasa yake wannan magana laifukan nan na yaɗuwar koyi da kiristoci kamar yadda suka yaɗu a zamanin sibin Taymiyyah da zahadi mu ma sun yadu a zamanin da ƙari ma tukunna musamman ta fuskar bukukuwa din ta fuskar tunani ta fuskar ganin kafirai a matsayin ababen koyi a matsayin model a cikin sana'o'i a cikin tunani a cikin ilimi a cikin rayuwa har ta kai ga a cikin addinin musulunci yanzu yadda turawa suka sa mutane aƙidu daban-daban tun mun yarda da su ban sani ba aƙidar kyama haihuwa aƙidar kyama aure da wuri aƙidar kyamar wato baiwa mata matsayinsu da shari'a ta basu duk waɗannan aƙidun sun wayi gari sun zama kamar ka annaha umurun musallama yanzu duk wanda yake da aure yake haihuwa sai ga ana ganin shi wawa ne dan me zaka bari ka ta haihuwa baka da hankali haihuwan nan kuma ba Allah ya ce kyauta ce yake bayarwa har annaba suna adda Allah ya ba su haihuwa kai kuma ya baka ce baka so duk mutumin da yanzu ya aure na biyu ko na uku ko balantano za ga kai wannan ya halaka bai sa abu bai san ciwon kanshi ba wannan bai san wannan bai san zamani ba haka duk mutumin da zai ce matar shi ta zauna a gida ta kula da 'ya'ya ta yi biyayya aure ba za ta fita barkatai ba za ta je bukukuwa ba da sauran abubuwa da irin yadda mata suke fita dinnan kamar mazaje to wannan za a iya kashe auren ba da babanta da mamarta da kanin babanta da limamin angosu za a da kashe auren nan a ce ba shi da hankali ya za yi ce masters a ce ba za ta fita ba ana nufin an yi asara kenan kun ga abubuwa sun zama wato shubuhu musallama a cikin tunaninmu wanda yake faɗan aka san haka ana mushi kallon ba gidaje ne kawai kuma duk waɗannan ra'ayoyi ne na turawa ra'ayoyi ne na ƙarya halaka ce hatali su kansu turawan bayan da suka gama shiga suka yi zurfi a waɗannan barnan Idan sun fara dawowa da baya da baya ƙasar singapore alal da canada da jamus da italiya suna daga cikin ƙasashen da suka yi trikin yanzu daga wannan muguwar ɗabi'ar yanzu a ƙasar singapore idan mace ta haihu sai an mata kyauta ta musamman don ta taimaka wa ƙasar wajen samun ƙaruwar yawan al'umma domin shi ɗan adam shi kan abin da ne arziki ne human resources kamar da ake cewa ko to sun ƙi haihuwa sun danna ma iyalansu da matansu magunguna na kashe ƙwayin haihuwa yanzu ana neman haihuwa ruwa a jallu a rashin da ya samu kanada yanzu babu ƙasar ta kai su neman baƙin haure don su su riƙe madafin ayyuka na 'yan sanda da sojoji da likitoci da ma'aikata banki da ma'aikata masu ba da hannu da sauransu duk wani aiki da kasa ana yi matasa 'yan shekara daga 18 zuwa arba'in sun kusa karewa kasa kuma saboda sun saba wacce sunan da Allah ya kirkiri mutane a kai to amma mu kuma a yanzu mu da muke cikin matsala already muna so mu goyi bayan wannan abu sai ga mutum yana cewa ni da na haifi aya hudu kawai shi ke ni ba zan wuce aya hudu ba ni ba ruwa na ni mata ɗaya kawai zan aura ya ta wani kakale da wani neman fitina di di yahudawa ne suka zuzzura mana waɗannan tunanan muka shige su ba mu sani ba to wajibi ne mai aiki wajen na farko mu dawo cikin hayyacinmu mu gaya wa kanmu gaskiya mu gaya wa al'umma gaskiya cewa waɗannan abubuwan munkare ne abin ƙi kamar Allah subhanahu ta'ala yayi ishara zuwa ga alfamin yawa da yake cewa ku tuna iz antum qalilun fakassarakumullah sanda kuke yan kadan ko kafin komai sai Allah ya sa muku yawa ashe yawa yawa alfanu ne kuma duk wanda kaje yana cewa yana tsoron kada ya haihu ya shiga talauci ya kasa biya ƴaƴa makaranta ko dai dama na farko malalaci ne ko kuma yana da karancin sanin tauhidin Allah domin shi da yake wannan magana su ne a gidansu wataƙila su wajen talatin ne a gidansu ko bai fasa cin abinci bai fasa yin makaranta ba shi sa ma har boko ya shiga wannan sanin ya shige shi ba shi sa ma har wannan sanin ya shige shi saboda sai da aka shi makaranta masa ne san wannan lalata sannan kuma arzikin kowa yana tare da shi ba arzikin wato wani wani yake ci ba sannan in mujarradin yawa ne ke sa mutane su zama talakawa to da ya kamata kiristoci su kuma musulmai shiga cikin wahala saboda har yanzu a duniya kirista sun musulmai yawa da ya kamata 'yan china su fi 'yan najeriya shiga wahala domin 'yan china sun ninninka 'yan najeriya ninkin birinki haka 'yan indiya haka sauransu sannan da ya kamata 'yan nijar su fi 'yan najeriya jin daɗi tunda mu kuma mun fi yawa mu kuma mun fi yawa amma har yanzu nijar ba su mu wadata ba wadata ta bolewa ba su fi ba amma kuma mutanen Nijar gaba daya ba su wuce yawan mutanen da ke tsakanin jihar Kano da Kaduna ba da ya kamata sai su fi mu morewa da ba su da yawa sannan kuma a alal musawal afrad da misali ni da nake da mata ɗaya da ƴaƴa uku kar kar in sha wahalar mutumin da ke da mata wanda wanda yake da mata biyu da ƴaƴa takwas ya kamata ya fi ni shan wahala ko ya fi ni kuɗi za ku ba haka bane ba haka ne tsarin ba za ka yi ganin wani bai ma da kowa amma kuma wani mai mata ke taimakon shi ya bashi abinci ya bashi wurin kwana ya taimaka mishi da riga in ya saka ya cire ya ga ta ya ga zai ta ya mika mai ya karasa yana ta godiya kullun ya bai tsaya a bashi abinci ko mai mata da ke mishi wannan ko mai mata da yawa a shi kaga abin bai da alaka da yawa ko rashin yawa amma sun zuba mana wannan tunanin saboda suna da daga cikin protocol su akwai depopulation iyakanta yawan al'ummar duniya da hanyoyi daban-daban suna bi su kawo wannan mu kuma yanzu duk mun yarda da wannan duk mata da ke zuwa awo asibiti ta ga maka wannan suna zuwa daga ta gidan da ake zuba musu shine to ku daina haihuwa fa da yawa ku ba a hankali in kun haihu ku bari ke bayan shekaru kaza sannan za ku ƙara haihuwa haihuwa ki ta nawa ta hudu to za a jiya miki mahaifa daga wannan in kin haihu ki dawo postnatal za a tura ki family planning clinic duk ba suna gaya muku wannan ba kar ku sake ku ji wannan magana wannan magana kafirci ce abin takeici duk masu fada wannan musulmai ne kuma kuma duk wanda zai faɗa maka wannan zaka ga shi ma fa haifar shi akai kuma ba shi ba na ɗaya bane ko na biyu ko na uku ko na hudu a gidansu watakila watakila mata goma sha takwas sai ta a gidansu wannan likita tunda an daɗa haihuwa kina za a same ta so in muka yi da wannan mabda'in babu shakka bayan shekaru ashirin talatin zuwa hamsin to al'umma sai ta samu nakasu fiye da wanda take ci domin dan abin da muke samun dan mu dan tsira daga bala'in da muke ciki shine yawan mu yawan mu yana rage mana wasu matsaloli domin alal akalli yawa yana kawo samuwar sana'o'i da kasuwanci da musayi na economic activities alal akalli yawa yana kawo wannan me yasa kaga jihar Kano take iya surviving matsaloli da dama saboda yawan al'umma haka jihar Lagos saboda yawan al'umma din da dan adam yayi yawa to zai haifar da domin daga cikin manufar da Allah ya kawo dan adam kenan a duniya kamar da muka bayani a wata hurba muran nan shine ta'amirul ard raya kasa dauki yanzu wannan anguwar da muke ciki gaskiya layout dukkan mu nan ko galibin mu muna da masaniya cewa shekara goma baya anguwar nan ba aka take ba da take 2011 saboda a lokacin babu mene babu dan adam da yawa a nan wajen fiye wata wannan zaka kai duka je can bakin santara saboda babu dan adam amma yanzu ga kasuwa nan a nan inda muke ga yawan al'umma komai ya rayu su wannan kada bai je ga maka yadda ka ga waƙi da al'umma suke raye waje ba su wannan jama'a tunani ne mummuna amma ya shiga cikin mu dole ne mu gyara shi malam ya ci gaba da cewa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma min qaumin babu wasu mutane wanda yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa amna'u mimman ya'maluha ثم لا يغيرون ذلك الا عمهم الاف عمهم الله باقاب منهم باغو su mutane waɗanda za a wayi gari a cikin su ana aikata saƙo, hum a'azzu wa amla mimma ya'maluha sun fi karfi suna da karfi da sultani akan mai aikata lefukan zaka iya gyara lefin kai hidimar sare ko principal ko malamin makaranta ko limami ko gwamna ko shugaban ƙasa, ko DPO ko duk wani wanda yake da ƙarfin hukunci zai iya hana abin daga gidanka ko daga garinka amma sun malayu ga yi nuna zalika amma ku ce ba ruwanku a ci gaba da yi ko tunda ku ba kwayi illa an makumun bi iqadin min sai Allah ya game ku da ukuba daga gare shi tsoro da talauci da yunwa da fatara da fitina iri daban-daban kamar yadda muke gani saboda kuma mutanen da suke da ƙarfin hana abubuwa da tsayawa inda suke amma sun ce ba ruwansu ba za su hana ba doka ba ta ba su 'yancin su hana ba ya kamata su kafa dokoki da za su hana barna sun ki su kafa waɗannan mutanen Allah zai game su da wannan bala'i wannan hadisi shi ma tabbatacce na Imam Muhammad ya fitar da shi haka Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Hibban da Tabarani a cikin Al-Mujamul Kabir ta hanyoyi daban-daban daga sahabi Jarir dan Abdullahi Al-Bajali rahmatullahi wa radiya anhu malam yace wa min aqbahil qaba'ihi wa a'zamil masa'ib yace daga cikin mafiya munin ababe masu muni da musiba mafi girma annaka tara aka kal jahila kana kallon dan uwanka musulmi jahili yashtaril bakhura ya siyo turaren wuta na bikin kiristanci wal warqal masbugha ya siyo katin wato greeting card na kiristanci li zawjatihi jahila kaga ya tafi kasuwa yau matar shi ita ma jahila ya uwar shi wadda bata san addini ba ya mata cefa ne na bikin kiristanci na bikin coci za a yi birthday za a yi kaza za a yi esta za a yi wane ne fata da'uhu ta hatar samari da gaske abin da suke a wancan lokaci da aka siyo waɗannan katutukan sai a zo a shanya ta a rana ta zu'umu anna maryama ta jirru zailaha suna riya cewa maryamu albatul mahaifiyar annabi isa alaihi wa za ta wuce ta wajen ta zo wucewa tana da hijabi wanda yake jan ƙasa to za ta wuce ta wuce ta kan wannan shimfiɗin nasu sai samu albarka to za ga ta naƙuri abu na farko tukunna maryamu dai taro kamar yadda zamu zo musu kaga bai da ta dawo tunda ba shehi bace da take dawowa in ana wazifa shi ma shehi duk ƙarya yake ko na biyu kuma inda gaske ne maryamu da suke riya cewa ga yanayinta kuma har tana da hijabi mai zuyul mai zuba a ƙasa mai hana tiko ko su dinga saka irin wannan hijaba me yasa suke kyamar masu saka irin wannan hijaba kaga tanakubi kamar yadda za su yi wata annabi isa shi ma suna yin shi da gemun shi annabi Musa suna son saka gunke shi da gemunsa kamar yadda Allah ya ambata cewa yana da gemu shi da annabi Haruna ko yabna ummi la ta'khud biniyati wala bi ra'si kar ka rike gemuna ko kaina ashe suna barin gemu me yasa suke kin barin gemu su kuma kuma suna kyamar masu barin gemu malam yace kana kana kallon wannan abun bakin ciki wa maryamu alaiha salamu qad matat alhalin maryamu fatarasu wa dufinat tahta al-ardi kuma an rufe ta a ƙarƙashin ƙasa min nahawi alfin wa talatin mi'ati sana fiye da shekara dubu da ɗari uku da shi ka ƙara ɗari takwas yanzu a kai fiye da shekara dubu biyu ɗari ɗaya ta mutu an rufe ta amma har yanzu suna wannan shirman wata amalu bil qatirani saliban ala badika qardan lisihir ko kuma ka ga wato wata mata jahila ta zo tana zuba ruwan alqatran shine tarwata wanda suke ce mashi ruwa ne da suke kallon shi a matsayin mai tsarki ana eh, kiristoci suna da shi yanzu a eh, eh, holy water za a za a za a sai da shi ko ka ba da sadaka sai a ɗiba maka sai su suna jijjika bakin gidansu da kofa da sauransu suna mayaransu wanka da tunanin wai yana koran sihiri wa tulsiqu tasawira fil hitani sannan kuma su mamman na hotuna a jikin bangaye tahriban lil hayati wal hawami da cewa wai wannan hotunan za su koran musu macizai da kasa ko mai sunan tasaru kutub mai cizon nan da take kashe mutane wa inna ma tuhribu bi zalika ko tuharibu bi zalika al malaika taharubu bi zalika al malaika al kiram wa inna ma taharubu bi zalika al malaika al kiram in ka je ka wannan hotuna a jikin bangon ɗakin ka da gidanka mai yau kanka kori shaidanu to mala'iku suke kora duk wanda ke manna hoton abu mai rai ya sani yana da cikin abin da ya sa aka haramta mu'amala da hotuna na ababe masu rai musamman ta fuskar mamman nasu a bango shine suna koran mala'ikun rahama daga wajen kamar yadda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na cikin Bukhari ya alƙawari da mala'ika Jibril zai kawo mai ziyara ya ji shiru bai san Jibril da kare alƙawari ba da ya fita ashe Jibril yana nan fil jawar a makwabce ya jira shi yace ya baka iso gida ba yace ai nazo naga an manna hotuna kuma naga hadda ma a cikin gidan yace to hotuna dai kaji kaji abin da ya faru na ma sa an kawar da su amma kare ban san da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sa kai ta bincikawa sai an ga wani dan kuikuyo ne a cikin hasan suka shigo da shi to in kana manna wato hotuna a jikin gidanka daki ko ofis ko makamancin haka to ka sani wannan yana koran mala'ikun Rahman! fa wallahi ma adri ma tarakta min ta'zimin nasraniya malam yace na rantsi da Allah ban san abin da me yin haka ya bari ba na girmama kiristanci ban sani ba wa wallahi yace na rabi da Allah innaka idza lam tunkir hadha ya kai musulmi in baka yi inkarin wannan ba fala shakka annaka bihi rabin aw jahil sai dai zama kai ka yadda da wannan shi sa baka inkari ko kuma kai ma jahili ne baka san abin da kake ba kamar yanzu galibin masu yi ma ƴaƴa da iyaye da mazaje da matayensu baddi jahilci ne ya dirka ke mutane ba su sani ba za ga wasu mahasuna da alama ta kula da addini ko kuma a shirye suke su bi shari'a su bi abin da addini ya karantar in an musu nasiha za su bari amma ba su sani ba suna ganin wannan baddi wani hanya ne na nuna soyayya da ƙauna wani abu ne na yayi za su dinga yi ma 'ya'yansu da iyayensu da matansu da kannansu da kowa baddi wanda kuma kiristanci ne bata ne ba daidai ba ne ba shi a cikin addinin musulunci kai da kake ahlus sunna kana sukan maulidi kuma amma kana yin kana yin birthday don har za a yi ai gara ina annabi ko da ma annabi ya fi danka da matarka da kowa naka daraja to an ce na annabi ma babu kyau ina kuma ga mutane ina fata mun gane wannan to ina ganin bari mu saurara a nan kafin mu rufe ina maraba da wasu ƴan uwa da muke tare da su anan waɗanda baki ne suka kawo mana ziyara daga ganin garin kwarar dan gora ko to muna muku maraba da zuwa da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ladan da yake baiwa wanda suka gaci yan uwansu musulmai kuma Allah ya koma da ku a gida cikin iyalanku lafiya bayan wannan ziyara mun gode da zumunci Allah ya saka da alkhairi za mu saurara nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah